نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت فهذه تسلسلة هذه تسلسلة نعم في wannan hayaniya في irin wannan Na nahfazuha li ulama al-kalam muna haddace shi wajen ulama al-kalam suna surutan da bai da amfani nam allazina shagalahum al-kalam wanda an al-ilm ilimi na kalam ilimi na philosophy ya shagaltar da su daga neman ilimi nam fala yanbagi an yulqalaha baya kamata a dauke maganar da muhimmanci li'anna al-aql laysa lahu madkhal fi umur al-ghaybiyya domin hankali ba shi da mashiga a cikin al'amarin gaibi hmm. na matan gane hankali bai zai shiga cikin al'amarin gaibi ba hankali ba zai iya shiga cikin harkar aljanna ba harkar ainihin kaddara harka na ainihin siffofin Allah subhanahu wata'ala bal taslim bal wajib at-taslim abin da yake wajibi shine mika wuya duk abin da Allah ya gaya mana game da aljanna hmm. game da wuta game da azaban kabari game da abin da ya shafi matan aljanna game da kaddara game da siffofin Allah subhanahu wata'ala game da tashin kiyama duk irin wayannan abubuwa su ne gaibi ya zamanto wajibi musallama ya zamanto wajibi mu miƙa wuya gare shi fatanabba ka faɗaka na qala ba'dul fuqaha rahimahullah wasu daga cikin malaman fiqh sun ce Allah ya musu rahama والنار والجنة حقا خلقا دار جزاء للنعيم والشقاء yace wannan da wuta da aljanna khuliqa haqqan an halice su tabbas darai za'i wato gidaje ne na sakamako na ni'imomi da kuma tabewa an gane ko haka wannan ya nuna mana aqidar ahli sunna wal jamaa an riga an halicci wuta an halicci aljanna kawai ana jiran lokaci ne kawai duk mutumin da ya aikata aikin da ya cancanci aljanna ya shiga wanda ya aikata aikin da ya cancanci wuta ya shiga a gane amma ra'ayin mutazilawa cewa ba a halicci wuta ba da aljanna sai nan gaba wannan fahimta ce mummuna ta saba makarantarwa ta magabatanmu qala sharibuha rahimahullah mai sharhinta Allah ya masa rahama ya ce ai wa yajibu al-iman bi anna an-nara makhluqa ai yana a yi imani cewa lalle wuta an halicce ta kuma tana nan a yanzu lima fi muwadda min saboda abin da ke cikin muwatta daga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ishtakatin annar ila rabbiha wato wuta ta kai ƙara zuwa ga ubangijinta ya rabb tace ya ubangiji na'am akala ba'duna ba'dan akala ba'duna ba'dan shine akala ba'duna ba'dan shine a gyara ya ubangiji akala ba'duna ba'dan sashen mu na cin sashi hmm. in ji wuta sashen mu na cin sashe na'am da laha da fasayin. sai Allah ya bata izini da numfashi guda biyu a cikin dukkan shekara wato akwai a ana da laha da fasayin. sai ya ta izini da numfashi guda biyu fi kulle a cikin dukkan shekara hmm. nafasu fi shita wa nafasu fi sai numfashi lokacin sanyi da kuma numfashi lokacin zafi yanzu wannan sanyin da muka ga yana hurowa din nan yana husowa numfashi ne na jahannama sannan kuma idan ana tsananin zafi za a samu numfashi na jahannama shi ma na biyu an gane ko Allah ya ba jahannama dama ta yi numfashi guda biyu numfashin farko lokacin sanyi numfashi na biyu lokacin zafi alhadi eh wa fihi aidan abdu bis sala kaga wane ne ke numfashin ba nawa ba to idan ba halice ta bayan yanzu ta numfashin kaga wannan sai ya zama raddi ga su zilawa ba cewa ba a halici wuta ba yanzu to ga wuta na yanzu ta ma kai ƙara wajen Allah ta ce ya Allah wato sashe na na cin sashe an gane ku to sai Allah ya to abinda dan zaki nake samu damar walawa na baki izini <coughs> na baki izini da numfashi guda biyu numfashi lokacin sanyi da numfashi lokacin zafi kaga wannan nasi ne karar akan cewa lallai an ga an halicci wuta na'am wa fihi aidan abridu bis sala a cikin sa kuma hmm. akwai hadisi ku sanya ya sallah fa inna shiddat al har min fihi jahannam domin lallai tsananin zafi yana daga cikin hucin jahannama na'am sai na ce wa yadullu ala anna anna al janna makhluqa wato abin da ke nuna mana cewa lalle aljanna an halice ta shine maganar da Allah ke cewa misalin aljanna wanda aka yi tattali ga masu tsoron Allah fiha anharun min ma'in ghayyasin a cikin ta akwai rafuka akwai rafuka na ruwa wanda ba gurbatacce ba ruwa wanda yake tatacce wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu da kuma rafuka na ainihin nono wanda nono wanda shi bai canza ba وأنهار من خمر لذة للشاربين درافقا نجيا wanda jin daɗi ga masu sha giya ne na aljanna wanda yake daɗi ga masu sha wa min asalin da kuma rafuka na ainihin zuma wanda yake tatacce wa fiha min kulli thamarati wa maghfiratun kuma suna da a cikin aljanna suna da kowane irin kayan marmari da kuma gafara daga ubangijinsu kamar huwa khalidun binna. Kaman wanda yake shi kuma yana dawoma a cikin wuta shi kuma wanda yake dawoma a cikin wuta wasu kuma an hamima wato a shayar da shi ruwa wanda yake bai zafi ruwan zafi na jahannama sai ruwan nan ya yanke musu uwar hanji قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الإمام الصابوني الله يمزل هما ودا يا رسول هجرة النبنا دريه da arba'in da tara. Wai shahadu ahalus sunna Yace eh, anna aljanna suna shaidawa kuma suna kudircewa cewa lalle aljanna da wuta duk an halicce su wa annahuma baqiyatani la tanfi la tafnaya masu wanzuwa ne ba sa karewa har abada wa anna ahlal janna la yakhrujuna minha abada cewa lalle yan aljanna ba sa fita daga gare ta har abada wa kadhalika ahlul nar alladhina hum haka nan su ma yan wuta wanda su ne su ne ma'abutanta an halicce su ne domin ta la yakhrujuna abada ba sa fitowa gare da gare ta har abada su yan wuta kaji ya ce yan wuta wanda an halicce su domin ta kenan akwai yan wuta wanda ba a halicce su domin ta ba su ne musulmi da suka yi saban Allah wanda ba su kafirta ba eh to zuwa yannan za su iya fita daga cikin ta wa yu'maru bil maut ana umarni da mutuwa na'am wa yusbau ala suwari bainal janna wan nar sai a yanka mutuwa akan wani katanga tsakanin aljanna da wuta anan ne ake yanka mutuwa wa yunadi munadi sai bai kira ya kira a wannan ranar janna khuludun la sai ce ya koyar aljanna dawwama ba mutuwa wa ya ahlan nar khuludun wala maut kuma ya koyan wuta kuma dawwama ba mutuwa alama warada kamar yadda hadisi ingantacce ya zo da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi Malikun salam. An gama komai. Sana da Fa'id. Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عبد الله أبو عبد الله يأتي وهو الإمام البخاري شير الإمام البخاري رحمه الله وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر sannan sai ce to shi ma ku nemi ilimi bayan an shugabantar da ku hmm. cewa da yake tafaqahu qabla an tusawwadu hmm. ku koyi ilimin fiqhu kafin a shugabantar da ku to hakanan ma sai ce wa an tusawwadu in ji bukhari hakanan bayan ma an shugabantar da ku a ci gaba da neman ilimi na'am wakar me wakar ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibar sinni hakika sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun nemi ilimi a cikin girman shekarunsu sun zama manya an gane sun manyanta amma kuma duk da haka sun ci gaba da neman ilimi ashe baya kamata mutum ya ce to ai yanzu na tsufa yanzu shekaru sun zo mun yanzu na manyanta zan daina neman ilimi kuskure ne نعم فعلى الآباء والأمهات ya zamanto wajibi ga ubanni da kuma iyaye mata muallimin da kuma malamai wa kullu man taqawwi wa kullu man fi zimmati da kuma duk wani wanda nauyi ke hawa wuyarsa duk wanda ya san nauyi na hawa wuyarsa nam an yuwajjihu abna'ahum wa yaquduhum ila halqatil ilm to dole ne su fuskanta da ƴaƴansu su rike su zuwa ga halƙoƙi na neman ilimi fa hadiya walidatu sufyan ath sauri. ga mahaifiyar sauri. ath-thawri bibini ha ila halqat da ilm tana tunkuda ɗanta zuwa ga halka na ilimi mace ba ga ta mace amma tana tunkuda ainihin ɗanta zuwa ga halka na ilimi ya je nemi ilimi wa ila ulama wato kuma tana tura shi zuwa ga mujalasa wannan don mare mujalasatul ulama zuwa ga zama tare da manyan malamai muddin ummati al-hari wato tun farkon tasowansa na ai su qalat inda ta ce maza. ya bunayya ta ce ya kai dana kuz hadhihi asharata darahi wato ka riƙi wa'annan dirhami ne guda goma wa ta'allam asharata ahadi ka je ka koyi hadisai goma dirhami goma ka riƙe su ka je wajen malam ka karanci hadisai goma kenan kowane hadisi ne kowane hadisi dirhami daya eh fa iza wajadtaha tugayyir fi jilsatik fi jilsatik idan ka ga wannan ilimi wato ya canza maka yanayin zamanka da mutane wa mishyatik an gani ilimin nan ya canza maka yanayin zamanka da kuma yanayin tafiyarka wa kalamika ma'an nas da yanayin maganan ka tare da mutane in kaga wato ilimin nan ya canza da can ga yadda kake magana da mutane baka iya ba sai ilimin ya canza maka yanayin maganan ka da mutane ba a alai to ka fuskanci wannan ilimi kenan duk ilimin da baya kyau ta maka mu'amala ka karance shi yana ƙara lalata maka mu'amala yana sa maka girman kai yana sa maka alfahari yana sa maka rashin damuwa da addini yana sa maka wulakanta mutane to ba ilimi bane da kyau an gane ko duk ilimi eh, ya kamata ilimi ka neme shi ya taimaka maka wajen sanin ubangiji sannan kuma ya karya ma zuciya ka zamanto mai tawazu ba mai girman kai ba sannan kuma mai kyakkyawan mu'amala da mutane mai kyakkyawan magana ga mutane sannan wajen yanayin tafiyarka ya canza ba irin tafiyar masu girman kai ba misali na'am wa'u'inka bi ma'azari hada kuma zan taimake ka bi migzali haza migzal hmm. da mazari mazari wanda ake amfani da shi wajen me wajen kadin zare ko to zan taimake ka da wannan mazari nawa wa illa fatruk wato taimako wani iri za ta ringa yin sana'a da shi hmm. tana ba shi kuɗin da zai je nemi ilimi a gane wani ko za ta yi amfani da mazari a gida tana shawar na kaɗin zare tana siyarwa tana kaza in an samu kuɗi ta miƙa mai ya tafi ya je nemi ilimi an gane ku wa illa in ka san cewa ilimin nan ba zai canza maka duk wayannan abubuwa ba fatruku kai watsi da wannan ilimi fa inni akhsha an yakuna wabalan alai ni lalle ina jin tsoro wannan ilimi ya zan musiba a gare ka ana alina safwatu safwa hmm. eh mujalladi na biyu shafi na 179 na'am qala alqama rahimahullah na 79 wato alqama ya ce Allah ya masa rahama amma ma wa ana shabun yace amma abin da na haddace ina saurayi fa inni anzuru ilayhi fi qira'at to ina kallon shi a fallan takarda na awwara ka ko kuma duk a fallan takarda wato abin da ya haddace yanzu yana nan yana kallon shi ya zauna sai ya rinda hango shi a fallan takarda ذكره ابن عبد البر في بيان العلم ابن عبد البر يا أم بشيش ألتافش بيان العلم نعم وقال وقال محققه إسناده صحيح wanda ya taƙiƙe littafin ya ce isnadin wannan wannan asari ingantacce ne wa qala ibn ali libanihi wato al bin ali ya ce wa ƴaƴansa libani akhi ƴaƴan dan uwansa ta'allamu al-ilma ku koyi ilimi fa innakum sigara qaumin domin lallai ku ƙanana ne na mutane ko mutane ne wanda ba ku da shekaru wa takunu kibarahum gada wato nan gaba za ku zamanto manya ko idan mutum ya nemi ilimi yanzu yana karami nan gaba shi zai zama babba wa man lam yahfaz minkum falyaktub to duk wanda bai haddace daga cikin ku ba to ya rubuta a gani in baka samu ka haddace ba to ka dauki alƙalami ka yi rubutu wa min wasaya luqman al-hakim libni eh yanzu ba ka gani yanzu sai a ce malam wani ya rasu malam wani ya rasu to abu kaman wasa za ka cewa masu ƙananan shekaru nan gaba su za su zama tukun malaman su asalin malaman da suke da suke karanta da al'umma suke wa'azi a hankali a hankali ana rasa ɗaukar ransu to nan gaba kai ɗin da kake gani ka rena kanka kai ba kowa bane kai ne nan gaba za a natsa ma rawani ya ce kai ne shehi haka al'amura suke kasancewa an gane wani ko kaga shi kenan idan ya zama to nan gaba baka nemi ilimin ba za a zo a naɗa ma rawani ka samu shugabanci babu ilimi kuma ka zamanto limamin juma'a ka zamanto limamin kausarwa ka zamanto mai wa'azi ka zamanto shugaban malamai amma baka da ilimi kaga an yi bayi ba kenan Allah shi kiyaye daga cikin wasiyoyi na luqmanul hakim yi ga dan shi ya bunayya yace ya kai dana ka nemi ilimi tun kana yaro domin lalle neman ilimi yana yin wahala ga babban mutum ba mutumin da yake da shekaru wato baya juriya wajen neman ilimi jami'u bayanul ilm jami'u ilm aidan ya bunayya kuma ya kara da cewa shiwa lukmanul hakim jalis al-ulama yace yace ya kai dana ka zauna tare da malamai wa zahimhum bi rukbatik kuma ka yi gumurzu da su da wuyanka da ainihin gwiwanka fa inna allaha yuhyi alquluba bil hikma domin lalle Allah yakan rayar da zukata da hikima kama yuhyi al-ard al-mayyita yuwabil sama kamar yadda yake rayar da ƙasa matacciya da mamakon ruwa na sama eh rawa ikrama an ibn Abbas radiyallahu anhu Ikrama ya ruwaito daga Ibn Abbas Allah ya kara musu yarda cewa lamma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana shabun lokacin da aka karbi ran manzo sallallahu alaihi wasallam in Ibn Abbas lokacin ina saurayi قلت للشباب من الأنصار قلت لشاب من الأنصار من الأنصار نعم سينا wani saurayi daga cikin ansar ya ya kai wani halumma ka taho nas'al ashab rasulullahi sallallahu alaihi ka taho mu tambayi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to mana ka taho mu je mu ta neman ilimi wajen sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ta'allam minhum mu je mu koyi ilimi daga gare su na'am fa innahum kathir domin lalle sahabban annabi suna da yawa ba. na'am qala lak sai shi wannan bawan Allah abokin ibnu abbas yace kai abun mamaki ya tabbata gare ka ya kai ibnu abbas a tara annan nasa ya tazu ne ilai shin kana ganin wai mutane za su buƙace ka kana ganin nan gaba wai za a buƙaci ilimin ka ni gaskiya ba na tunanin nan gaba za a neme mu a buƙaci ilimin mu وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه wane ne ma zai waiwaye ka alhali a doron ƙasa akwai waɗanda kake gani daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam eh? ka duba fa ga malam wani ga malam wani ga manya manyan malamai na sahabbai to kana ganin waɗannan za a zo a kyale su a saurari irin ka qala fa taraktu zalika to nan da daga aka sai na kyale wannan magana kawai wa aqbaltu su al mas'ala wato fa taraktu zalika zalika rajul kenan zalika shab hmm. sai na bar wannan saurayi saboda na zo na ba shi shawara mai amfani shi kuma yana ganin cewa shawaran bai da amfani yana so ya karya min gwiwa sai dai watsi da shi kawai na mai wa ne wa akbalta ala mas'ala kawai sai na fuskanci wannan matsala din kawai wata tabba ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata tabba'atu eh, wata tabba'atu ne gaba da ruku sai na fuskanci wannan matsala din kuma na bibiyi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ta tabba'atu sai na bibiyi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam an fahimci ne ko الأدب المفرد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب إن كل معروف صدقة بابي للي دون أيك الخير صدقة لي كذا أرينا شيء حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Jabir ɗan Abdullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ma'rufin sadaqa duk wani aiki na alkhairi fa sadaqa ne حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال عن قال النبي صلى الله عليه وسلم يشي منزل الله صلى الله عليه وسلم يشي على كل مسلم صدقة akan kowane musulmi akwai sadaka qalu fa in lam yaji suka ce to ya rasulullah idan bai samu ba fa idan ya nema bai samu ba abin sadaka din nam qala fa ya'tamilu bi yadihi fa ya'tamilu bi yadayhi to idan bai samu abin sadaka ba yayi aiki da hannayensa fa yanfa'u nafsa ya amfanar da kansa kuma sai ya sadaka da shi an gane ku kaga wannan ya nuna mana muhimmancin aikin hannu a gane idan mutum ya zama to ya nemi abin sadaka bai bayar ba ya je ya yi aiki da hannunsa ya wahala ya amfanar da kanshi kada ya roƙi mutane an gane ya yi sadaka da shi alu fa in lam yastati suka ce to ya rasulullah idan bai iya ba fa aw lam yaf'al ko idan bai aikata ba qala fa yu'inu zal hajja al malhuf aka ce ya taimaki ma'abocin bukata wanda ya shiga cikin damuwa dan uwanka ne musulmi wato ma'abocin bukata ya shiga cikin damuwa yana bukatar agaji na gaggawa a matsayinka na musulmi ka taimake shi an gane ka faranye mai wannan bakin ciki din qalu fa in lam yaf'al to ya rasulullah idan bai samu iko ba idan bai aikata ba qala fa ya'mur bil ma'ruf bil khair to ya ringa umurni da alkhairi duk abin da ya san alkhairi ne ya umurni da shi aw ya'mur bil ma'ruf ko ya umurni da abubuwa na alkhairi qalu fa in lam yaf'al to ya rasulullah to idan bai aikata ba qala fa yumsiku an shar fa innahu lahu sadaqa hmm. kun ji abin da aka faɗa idan mutum ba shi da abin da zai bayar ya kame daga yin sharri ga al'umma kada ya zo ya ma al'umma kazafi ko ya zo ya zama to yana cutar da mutane na kirki misali an gane wannan ko ashe mutum ma ya kame daga cutar da al'umma shi ma aikin lada ne ko bai da na'am حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري أخبره wato lallai aba me murawih aba aba al-gifari ya bashi labari anna abazar akhbarahu annahu sa'ala rasulullahi cewa lallai abuzar ya bashi labari cewa lallai ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ayyul amalu afdal wai wani aiki ne bi? ala imanu billah yace aikin da yafi shine imani da Allah wa jihadin fi sabili da kuma jihadi fi sabili hmm. qala fa ayyul riqab afdal to ya rasulullah a wajen yanta wuya wani wuya ya fi cancanta mutum ya yanta ya ce wanda ya fi tsada wajen kuɗi hmm. an gane in ga bayi da yawa nan akwai bayi guda goma masu arha hmm. ga kuma wani bawa guda ɗaya mai tsada shi wannan bawa ɗin guda ɗaya injiniya ne shi ko kuma architect ne shi ko accountant ne shi wato mana ya ƙware sosai a wajen wannan ilimin su kuma sauran bayin gaba ɗaya aikin hannu kawai suka iya kwasan kashi shara da kuma me za mu ce da dako misali su goma shi wannan shi kadai architect wanda ya fi cancanta a 'yan tasu eh? su goma suka fi cancanta ko wannan guda ɗayan eh ƙaulani? ya ba ƙaulani dan annabi ya riga ya ba da amsa ko ya ce inda ahali ya ce aglaha samanan wa anfasuha inda ahliha ya ce za a yanta wanda ya fi tsada ga kuɗi a wanda ya fi tsada ga kuɗi kuma wanda ya fi muhimmanci wajen mutanenta shi za a yanta kaga wannan guda ɗayan shi za a yanta na'am ara ara'aita in lam af'al ce to ya rasulullah me zaka ce in ban aikata ba ala tu'inu da'i'an yace ka taimaki mutumin da ya tozarta mutumin da nauyi ya masa yawa ya kasa daukar nauyin iyalansa ya tozarta ka taimake shi aw tasnau li akhrak ko kuma kayi sana'a ga mutumin da yake wawa na ce mutum akrak shine mutumin da Allah ya halice shi kaman wawa babu sana'an da yake iyawa an gani in ya koyi wannan sana'a ya kasa in ya koyi wancan sana'a ya kasa duk inda ya dimfara aina ma tu wajihu hulayati bi khair duk inda ka fuskance shi baya zuwa da alkhairi to irin wannan bawan Allah wanda haka Allah ya halice shi in ka tura shi karatun boko ya gama karatun shi bai iya bai iya ainihin lissafi ba bai iya karatu ba ka tura shi ya je koyi gini ya ta rusa mutane gini ka tura shi ya koyi kafinta ya ta barna sai to duk aikin da ya koya baya iyawa to irin wannan mutumin to yanzu ya za a iya rayu in ka bashi kaya ya yi dako yana ɗaukar kaya masu tsada ya buga su da kasa hasara ya hasara miliyoyin dukiya to irin wannan tun da haka halittar shi take to me ya kamata al'umma musulmi su yi su taimake shi saboda yana iya kokarin shi dan ya koyi sana'a ko don ya nemi abin hannunsa amma kuma saboda kasancewa yanayin halittarsa barna yake yi shine akhirat to irin wannan wato sai sai kai sana'a dan ka taimaki irin wannan mutumin za mu shi aure haka za mu shi aure mana to in ba mu shi aure ba to ya koma yana yana zanace ce. a cikin ba daukar nauyin kware da gaske za a yi mishi aure al'umma su dauki nauyi shi ma wannan an yi ne dan a taimaki al'umma kada ya zo ya fada yana zina amma ba magana yace zai ziyara a baki ziyada <laughs> na'am qala ara'aita in lam af'al sai to ya rasulullah me zaka ce in ban aikata ba ya zama to wannan bawan Allah akrar din sai ya zama to ba ni da ikon taimakon shi ba qala tad'u nas min ash to abinda zaka yi ka bar mutane daga ka kai iya kokari kada ka ringa kulla sharri ga mutane kada ka ringa ƙarya ga mutane kada ka ringa ƙazafi ga mutane kada ka ringa hasada da mutane kada zama to mai girman kai ga mutane an gari duk wani siffa mummuna wanda ka san in ka aikata shi zaka cutar da al'umma ka nisance shi an gari to lallai wannan ma sadaka ne wanda kai sadaka da ita ga kanka hmm. an gane kenan kawai ka zauna me zan aikata ya zama to ban cutar da al'umma ba ka more gara hmm. da wannan siffa din amma wani kawai tunanin shi ya za a yi cutar da kai wani zai zo yanzu ya hau kan mashin ya falle a guje ya cire salansa ko ga wannan mutum mai tunanin shi cutar da mutane wani zai zo ya ruga a guje lokacin da kowa ke cikin firgici ya ruga ga sunan ga sunan ga sunan to wannan bai zai yi dan akan wannan ga sunan ga sunan wani matsoraci ne wallahi wani zai targade wani zai kare sa haka an ce ga sunan ga sunan wani tun daga nan ya faɗi a kowanne wallahi na ganin ya turbe wannan kwanta din haka ya goge tukkan shi ya tukkan nan ga shi jini na ta zuba kawai an ce ga sunan ga sunan na? Ɗauka ka gane shi ko? A nan unguwanmu wallahi saboda tsoro haka nan ya faɗi faɗi wanda ya ba wanda ya kama shi ba amma wallahi raunin da yawa kan shi ka tausaya mai kaga shi duk abin da zaka yi kai kokari ka kame sharri daga mutane kar ka cutar da kowa sadaka ne shi ma wannan eh na'am حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي ألينا عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي أسود أبي أسود الدعلي عن أبي ذر قال قيل يا رسول الله أنكر أودا أبي ذر يا أنت يا رسول الله ذهب أهل الفسول بالفسول ma'abuta wadata sun kwashe lada ya rasulullah yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasu sannan suna azumi kamar yadda muke azumi wa yatasaddaquna bi fuduli amwali sannan suna sadaka da rara na dukiyar surplus suna sadaka da raran su ala alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun sai annabi yake sallallahu alaihi wasallam ashe kuma Allah ba ya sanya muku abinda za ku yi sadaka da shi ba inna bi kulli tasbiha sadaqa lalle ga kowane tasbihi akwai sadaqa hamida sadaqa eh? lalle kowane tasbihi da kuka yi da kowane tahmidi sadaqa ne wa fi bud'i ahadukum sadaqa sannan a cikin jima'in ɗayan ku ba akwai sadaqa ila fi shahwatihi sadaqa ya rasulullah a cikin sha'awar shi kuma a samu sadaqa mutum ya biya bukatansa ya ji daɗi da iyalansa sannan kuma ya samu ladan sadaqa ya rasulullah ai gatan yayi yawa qala law wada'a fil haram to sai annabi ji to kaddara hmm. da ya sanya wannan sha'awa cikin haram fa yaje yana ta zina ta zina ce yana zina ta zina ce yana lalata yaran mutane alaysa kana alayhi wuzur shin ashe ba zai kasance zunubi a gare shi ba kazalika in wada'a fil halal kana lahu ajr haka nan in ya sanya ta cikin halal zai samu lada a nan wajen malamai sun yi tambaya idan mutum ya yi aure shi ba ya yi aure dan Allah bane ba ya yi aure dan yasa kawai shi ya yi aure ne kawai don yana son mace Ya yi aure ba wai dan ya nisantar da kanshi daga zina ba kai ya yi aure don yana son mace kawai sai ya aure ta sai samu lada eh? to idan ya zama to mutum ya yi zina shi ba yana nufin zina ne sha'awa ne ya mai yawa yana ta zina shi kuma ba yana cin zina kaga idan mutum yana cin zina ai kullum cikin zunubi yake to idan mutum ya yi aure amma bai yi niyyar iraya da sunna ba kawai ya yi niyyar ya aure ne kawai shi abin shi sai auren na ya taimake shi ya kame daga zina zai samu lada shi auren ya yi ta'abudan ne ba wai zai iya rayuwa ko babu su ta'abudan ba zai rayuwa ba ba auren ba wato yana da ƙarfin sha'awa amma shi da ya tashi yin aure ba yayi aure bane da niyyar rayar da sunna da niyyar ya samu lada wajen Allah shi dai yana son mace kawai yayi aure akwai lada san san ai akwai wancan bayan kula ba ambata ba dai yana son ba. fanta aure na yawa ba wai sun aure dan suna ganin addini bane kawai wani da yawa ya yi aure ba yana ganin aure a matsayin addini ba ne kawai ya ga mace ta mai kawai ya aure ta misali to wannan za mu ci kuma da ya aure ta sai ta kange shi daga zina za mu iya cewa zai samu lada wasu malamai suka ce tun da dai in ya yi zinan nan zai kame sharri daga mutane ko dama an ce kame sharri daga mutane shi ma wani abu ne yau kaga ya auri mace alhamdulillah al'umma sun huta daga ya lalata yaran mutane a nan wajen wannan kame wanda ya daga sharri shi ma sadaka ne in samu lada Allahu alam amma mutumin da ya aure dan rayar da sunna a gane ladan shi ya fi yawa ninkin ba a akan wanda ya aure haka nan kawai Allahu alam kuma an ce mafi yawan mutane ma san in an ɗauki shi inda suna yin shi na ibada ne matsalolin a samu sauƙi a kwanar da gaske saboda wani zai yi kurin ba wai ya ɗauka yana ibada ba shi wani yana wani yana idan ya ji daɗi ne hmm. a yana idan ya ji daɗi eh, Na'am. Na'am. Eh. Eh. wato ismul fa'il shine abin da ya nuni ga wanda aiki ya faɗa kan shi misalin daribin mu'azzimin mutadaharijin mudaharijin mutadaharijin kaga ma dalla alaman waqa minul fi'l ismul fa'il shine abin da yake nuni ga wanda aiki ya auku daga gare shi wanda aiki ya auku gare shi mana shi ne ya yi aikin misalin zaribin mai duka mu'azzimin mai girmamawa mutaharijin mai murdawa mutataharijin mai murduwa mai murduwa shi da kan shi ke murduwa wato ana gina ismul fa'il daga sulasi mujarrad akan ma'aunin fa'ilin misalin zaribin قاتل فاهم عالم ويبنى ما فوق الثلاثة أحرف على واتو أنا جنا شي daga abin da yake sama da harfa uku akan ma'aunin muzari'i wanda yake ma'lum da ibdali harfin muzari'a miman maduma ta hanyar wato musanya harafin muzari'i ya koma mimun mai damma wa kasar ma qabala akhir da kuma kasara na abin da ke kusa da karshen sa wato an ce yu'azzim yu'azzim din nan in ana so a gina ismul fa'il sai a cire harfin mudari sai a sa mimun mai don sannan sai a sa kisra kusa da ƙarshe mu'azzimin ko ya Haraj sai a cire mi sai a cire wannan ya'u din a sa mimun mai don sai a sa kisra kusa da ƙarshe ya zama mutadaharij yastaftihu yastaftihu sai a cire wannan harfin muzari shine ya'un a sa mimun mai damma a sa kisra kusa da ƙarshe mustaftihin masha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الصرف علم يبحث عن تغيير صور الكلمات صرف wani ilimi ne wanda yake bincike game da canzawar surorin kalmomi ila suwarin ukra zuwa ga wasu surori daban mukhtalifatin zuwa ga surori daban mabambanta tabi'an li ma'ani al-murad domin bin domin bin canzawan ma'anonin da ake nufi da su an gane ko wato canzawan kalmomi ko canzawan surorin kalmomi suna bin canzawan ma'ana ne idan surar kalma ya canza a ka'ida ya kamata ma'ana ma ya canza kun gane ko bislu dakhala yadkhul udkhul ba zai yiwu a ce da dakala da ya da kulu da udu kul fasaran su ba ko cin da har dakala ya juya ya koma ya da kulu ya da kulu ya juya ya koma udu kul to ya kamata kowanne ya zama yana da ma'anan shi ce dakala ya shiga ya da kulu yana shiga udu kul shiga kaga shi ma wannan mujtahidin mujtahidaini mujtahidina shi ma wannan ba zai yiwu tun da surorin sun canza a ce wai ma'anar ɗaya ba ne. A gane ku arabi kaga shi ma wannan arabiyun nisba ila al-arab qulaimun Al'asma'ul al-asma'ul mu'raba al-asma'ul mutamakkina sunaye masu irabi wanda suke masu canzawa, sune al-mutamakkina hmm. masu canzawa wal af'alul da fi'ilulluka masu sarrafuwa su ne wanda sarfu ke shigansu bi khilafil af'al jamida sabanin fi'ilulluka daskararru wal asma'i ghayr mutamakkina da kuma sunaye wanda ba sa sarrafuwa na'am da huruf kamar ra'ayi kenan sarru shiga cikin al-af'al hmm. irin su ni'ima laisa bisa sannan sarru baya shiga cikin al-asma ghayr mutamakkina irin su aina sannan tsaro baya shiga cikin huruf irin su inna irin su lakinna irin su ka'anna irin su fi da su ila kamar yadda ka gani يتصرف الفيل بنقله من الماضي الى المضارع shi fi'ili yana sarrafuwa ta hanyar ciranto shi daga madi ya koma mudari sannan ya koma amru sai a ce ah, ina ce ma kasara ina ce ma kasara fa fi'ili kawai ka juya shi daga madi zuwa mudari zuwa amru hmm. misal a'ata yuti a'ti eh ويتصرف الاسم بقبوله التحول wato suna yana sarrafuwa da karɓar shiga canji daga mufrad zuwa musanna sannan zuwa jam'i sannan zuwa nisba sannan zuwa tafsiri mujtahidin mujtahidaini mujtahidina nahawiyun qulaymun qutaybun can abu jami wannan wannan wawo din wawo din shi shi suna ne wakilin suna ne shi wannan laisa dai shi da fi'ili wannan wawo suna ne wawo bai canza ba laisa ba fi'ili ne? ai canza shi kamar da shi muzari shi fi'ilin an ce ka sarrafa fashi. daga madi ya koma mudari ya koma amur shi ne sarfin shi amma na kasa mai wannan wawun a gaba ba ka sarrafa shi wannan wawun jama'a ne ba shi ne matsayin fa'il ko matsayin ismu laisa a gani shi kuma suna in an ce ka sarrafa shi ne kaga ya juya daga mufrad ya koma musalla ya koma jam ya koma nisba ya koma tasgir a nan ka sarrafa suna shi ne yau Allah yauwa da za ka lawo kairan kamar shi zi. zani, Allah zina. malaman sarrafa sun ce wato ba canji bane na hakika shi allazi ba shi da ya juya ya koma allazani ba ba shi ya juya ya koma allazina ba kowanne sun yi kama da juna ne amma kuma sai wani ya ɗauka kamar duk ɗaya ne wato dalili a nan ka duba za ka shi allazi mabaniyun ne shi ja allazi ra'aitu allazi baratu bil allazi shi haka yake jami to idan kuma ka koma wajen musannan shi mu'rab ne shi ja'a al-lazzani ra'aytu al-lazzaini maratu bil lazzaini kaga ya canza shi to shi kuma allazina ne shi kuma shi ma ja'a allazina ra'aytu allazina maratu bil lazina to wato dukan su kuma baniyai ne da allazi da allazina shi kuma allazani mu'rab ka ka sun yi kama da juna ne amma ba wai tare suke ba saka ba wai allazi bane ya juya ya sarrafu ya koma sun asalin wancan mabaliyun ne wannan mabaliyun ne misali yawwa kamata ya ce ja allazuna ya zama marfu bil wawi ra'aytu allazina maratu bil lazina shi ba haka bane yawwa na'am um, na ga ambaci abu aswad du'ali cikin wannan isnadi na hadisi na bukhari eh wannan na arabul mufrad shi ma yana cikin ba a ce malamin uku ya dan hada da na ga su ko cikin ya hada da me na ga cikin hadisi ali bin abi ne da ilimi sosai daliban aliyu ne sosai ya yi karatu wajen aliyu bin abi talib mutumin shi ne haka sosai shine ba mala shine ba aliyu shawara makan na hawo bare da gaske ba an gama ne kashfu shubahat eh na'am بسم idan ka san abin da na ambata ma sani na zuciya wa arabta shirk kuma ka san shirka da Allah allazi qala Allah wanda Allah ta'ala yayi magana game da shi inna Allah la yaghfiru an cewa lallai Allah baya gafartawa a yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna kaliman ya sha. yana gafarta abin da yake koma bayan shirka ga wanda ya so wa arabta dinan lahi alladhi arsala bihi rusul kuma ka san addinin Allah wanda Allah ya aiko manzanni da shi min awwalihim ila akhiri tun daga farkon manzanni har zuwa ƙarshen manzanni alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin siwa wanda Allah ta'ala baya karba wajen wani in ba shi ba an gane ku Allah baya karban wani addini a wajen wani mutum in ba musulunci ba wa arabta ma asbaha galibun nasu fiye min al kuma kasan san da galibin mutane suka wayi gare a gare shi na jahilci bi haza wato mutane sun jahilci tauhidi an gani zaka mutum yana sallah yana azumi yana zakka amma kuma ya jahilci tauhidi wani ma yana da malanta amma kuma bai fahimci wannan tauhidi da kyau ba to mutane sun wayi gari da yawa cikin jahilci game da wannan al'amari a fadaka fa'idatain to wannan ya fa'idantar da kai fa'idoji guda biyu al'ula fa'idan farko alfarhu bi fadlillahi wa bi rahmati shine farin ciki da falalan Allah da rahamansa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce bi fadlillahi wa bi rahmati ka ce musu da falalan Allah da kuma rahamansa ne bizalika falyafrahu saboda haka sai su yi farin ciki wa khairu mimma yajma'un wannan shi yafi alkhairi daga abin da suke tarawa wa afalaka aidan alkhawf wal khawf alazim khawf alazim kuma wannan ya fa'idantar da kai tsoro mai girma fa innaka idza arabta anna al-insana yakfuru bi kalimatin domin lalle ka idan ka san cewa lalle mutum yakan kafirta da wata kalma yukhrijuha min lisani wacce yake fitar da ita daga harshen sa? wa qad yaquluha wa huwa jahil kuma yakan faɗi wannan kalma alhali yana jahili bai san kafirci bane amma ya zo ya furta an gane ko ya zo ya furta kalma na kafirci sai ce amma kuma fala yu'zaru bil jahil ba a yin uzuri da jahilci an gane wannan ko hmm. dan mutum misali ya furta kalma da jahilci kada ya tsammani za a masa uzuri ba a yin uzuri da jahilci a tashi aje a nemi ilimi a gari mutum yana ta faɗin kalmomi na ridda da harshensa yana tunanin tun da shi jahili ne ya tsira to bai tsira ba kullura to ƙarƙashin wannan kenan idan mutum ya aikata abu bai sani ba kenan Allah zai kama shi kenan dan zahirin maganar malam ya ce fala yi uzaru, bil jahal ba a yin uzuri da jahilci manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam inna la tajawaza an ummati al khata wa nizyan wa sufrihu alai lalle Allah ya yafe ga al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta ma al'ummata ta akai to kaga ai jahilci kuskure ne ko duk abin da mutum zai yi cikin jahilci bai sani bane walaysa alaikum junahun fi ma asatu bihi walakin ma amadar qulubukum ba ku da laifi cikin abin da kuka kuskure a cikin sa sai dai abin da zukatan ku da gangan kullura anan a wajen malam ya ce fala yu'zaru bil jahal akwai wani karin bayani kan wannan yawa dalibi wanda yake zuwa majalisi dalibi mai sauraron karatun malamai sai ya zamanto wato wata matsala ta kafirci bai san da ita ba sai ya furta an gani wato bai san kafirci ba ne sai ya furta kaga wannan jahili ne a wannan matsala din to tun da bai sani ba an masa uzuri an gani yana zuwa ilimi yana tambayan malamai amma ya faɗi magana wanda magana ya fi ƙarfin iliminsa ashe abin da ya furta kafirci ne to wannan za a masa uzuri irin wannan jahilci ba za a kama shi ba na biyu akwai jahilci wanda mutum wato baya zuwa wajen malamai baya tambayan malamai baya sauraron malamai kai duk inda yaga ana wa'azi ma gudu yake domin kada a tsaye masa da hujja kada a kusa masa da shubha an gane wannan ko da zaran ya ga an buɗe majalisi a wannan unguwa sai tashi daga unguwan ya koma television ko ya koma unguwan sunday wurin da in ya zauna ba zai saurari wani abu na ainihin nasiha ba ba zai saurari wani abu na ainihin tsayar da hujja ba to irin wannan duk abin da ya aikata laifi ne an gane in ya aikata aiki na fasikanci fasiki ne in ya aikata aikin kafirci kafiri ne shi an gane wannan irin wannan yana daga cikin nau'i na iran wannan zina kafaru amma unziru mu'ridun wato su kafirai suna bijirewa daga abin da aka yi musu gargadi wato ba sa son su ringa sauraron wa'azi domin sauraron wa'azi zai tsaye mutum da hujja asu in kana sauraron wa'azi ba wallahi ba za ka ci abinci ba za ka ma komai haram ne yanzu irin abin da muke a kasuwanci din na kama kama din nan irin mutum ya zo ba shi da jali ba ya zo ya karba abu ya zo yana siyarwa ko ya zo ya ce ya siya alhali ba shi da kokobo din nan ya zo ya siyar ma wani mutum har ya ci riba irin wannan sana'a da ake yi in fa muna sauraron wa'azi za a ce haram ne to an ce haram ne ya zai mu abinci to irin wannan sai kaga yana kokarin ya ringa gudun duk inda ake wa'azi wai dan kana tsaye mai da hujja an gani to irin wannan mutumin wato duk abin da ya aikata na jahilci Allah zai kama shi akai ba a yin uzuri da irin wannan jahilcin to ya za a yi a ce ya yayi da ita wani irin magana ne ya yayi da ita sai ya mata kishiya idan ya zama to miji ya yayi da ta nemi ilimi ta ki an gane ko to abin da ya kamata ya kawai sai ya mata kishiya sai ce to abin da za a yi ni gaskiya ina son ilimi rayuwa ta ba za ta yi ba sai da ilimi zan je nemo wata budurwa mai ilimi mahaddaciya qur'ani mahaddaciya hadisi in kawo ta gidan nan shi ne in magana unguwa ya zo ce to magana ba zuwa unguwa bai taso ba tunda dai ke din nan zuwa unguwa shi ne abin da ke so to ni kuma ilimi nake so in har ba za ki nemi ilimi to ba magana fita unguwa shi ne in ko yana da iko ƙara aure gaskiya zai ƙara aure bai shi ya auro malama to akwai matan da ba sa karatu wajen mazajen su malam abdullahi kuma an yi karatun ma karatun ba zai yi wani tasiri sosai ba matar da suke karatu wajen mazaje yan kaɗan ne da zarar ya ce zo mai karatu ce kai za ka karanta da ni kai za ka kai matsayin malantar za ka karanta da ni sai ce wallahi malama ta fi ka ilimi ni wallahi wajen malama zan shi <laughs> a wani lokaci kafin a yi auren mijin ya riga ya kan shi akwai auren da kafin a yi shi wato ba shi da mutunci a idan tana son shi ne kawai soyayya ne ba mutunci ba wani kafin ya yi auri a mutum ya kauce hanya ya dan taba mace ko zuwa sabbi da suka yi wanda ya riga ya zuba da malantan shi ɗaya kenan wani kuma ba haka bane wani shi bai dauka abubuwa da muhimmanci ita ce ba za ta yi ba zai kyale ta amma ta fahimci ya yi jan wuya ya ce billahi lalzi in baki auren nan ba komai na iya faruwa tsakanin da ke a in baki karatun da makai, in baki karatu ba komai na iya faruwa kuma ta ga da gaske yake duk wani abu na jin daɗin rayuwarta fa yana ƙoƙarin ya ya toshe karatun nan ba shi zai kawo komai sai ka yi amma abubuwa guda biyu ne dama amma ya zama tun a waje ya rena kanshi ko kuma ya zama to shi miji ne wanda kawai babban abin da ya fi damuwa da shi shine bangaren saduwa yawa idan ta zo ka yin karatun kawai ya ɗan yi faɗa na minti ɗaya kawai zai gyale ta amma ta ga balbalin bala'i na safe daban na rana daban na yamma daban dole sai shi ne wani abin da ke damun shi ya ce wani shiga su su da ɗayan kawai kalma kan kuma shi ya san rashin karatu ne shi ne ya ce to ne hukunci ta ɗauki mataki mana a hukuncin ka na furucin kalmomi sai da gashi ta ta yi karatun kuma in da furuci a sai nuna mata kalmomin kafin cikin wani kalmar da faɗa ya fitar da ke musulunci amma saboda jahilci cikin ki zuwa karatu kaza kaza to in tana jin kalmar jahila jahila dole ce ta nemi ilimi irin wannan ya bada ya ba ta hutun wata ya kan kai ta je sa'ewa tana za ta dan sha wahala a gidan in tura ta gida ta wata wata gidan gidan su ya fi namijin gata shi ne

har yana kuɗin zai ba ta kujera baka ai za ta yi biyayya na'am talaka ki ba kamar ya kulu ha wa huwa jahil yakan faɗe ta alhali yana jahili fala yi uzur bi ta ba a uzuri da jahilci kamar ya kulu ha wa huwa yazunnu annaha tuqarribuhu ila Allah ta'ala wato yakan faɗe ta alhali yana zaton cewa wannan kalma na kai shi kusa da Allah kama kana yaf'alu kuffarul mushrikun kamar yadda kafiran mushrikai ke aikatawa an gane akwai kalmomin da suke furtawa a gane sun dauka wannan kalma yana kai su kusa da Allah kaman ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa shufa auna inda Allah suna cewa ba muna bautan gumaka dan komai bane idan su kai mu kusa da Allah wani tana bautan gumaka ne domin gumaka su kai su kusa da ina kusa da Allah ko kuma su kalli gumaka su ce wa'annan gumakan su ne masu ceton mu a wajen Allah to wa'annan kalmomi guda biyu kafirci ne a gani in mutum zai bauta ma Allah yana bauta ma Allah kai tsaye ne ba tare da ya sanya wani tsakiya wai wannan ya kai kusa da Allah ba an gari wani ku tunanin wani gunki ko mala'ika ko annabi ko wani waliyi zai kai ka kusa da Allah shi yasa kake bauta mai an gani kana bauta ma ainihin gunki ne ko kana bauta wa mala'iku ko aljannu don su kai kusa da Allah wannan shirka ne ko ka zo ka kalli gunki ko wani annabi ka ce wa'annan su ne masu ceton a wajen Allah to neman ceto wajen wani Allah shirka ne misali to irin wa'annan kalmomi da ake furtawa wani bai sani ba wani ya ɗauka abin da ya faɗa daidai ne na'am in alhamakallahu ma الله an قص Musa ma موسى wa صلاحهم wa alam annahu subhanahu min kina da yawa bayanin ne masha Allah ana ce kun sako na kan ku assalamu alaikum wa rahmatullah um, a gurguje bayani akan aikace-aikace da ake a wannan majalisi mai tarin albarka ma'ana aikace-aikace na gyare-gyaren masallaci musamman sama Ehm, kamar da muka bayani sati biyu da suka gabata cewa eh, an sanya bubulari na hundu sannan an sanya makulli na kofofin guda biyu to sannan muka bayanin cewa akwai kayan wayarin suna nan da aka so na dubu sittin da takwas da wani abu eh, to an fara aikin kusan yanzu an sanya fankokin guda hudu sannan wayoyin ma duk an sanya su a wuraren da ya kamata a san sanya su yanzu abin da ya rage an ce akwai sauran waya da za a ƙara sowa eh, yadi hamsin kuma kuɗin wayoyin nan dubu bakwai ne da ɗari biyar to an je shi ma dai mun je an ba da wani sashe daga cikin kuɗin za a kawo wayoyin ah, kuɗin da ya dace yanzu gabaki ɗaya ya kai dubu goma na abin da ya shafi kuɗin wayarin da. saboda haka kuɗin kuma ba na kuɗin ba wai na kuɗin aiki ba ne a kuɗin kayan wuyarin da za a yi na sama da shi ne wannan to saboda haka ana ƙara dai tunatar da yan uwa eh, akwai abubuwa da ya kamata a ce an rungumo su sosai ya kamata a masallacin to amma kasancewan eh, dokar roƙon ya yi yawa a yi ta magana a ce kawo kaza wani zai ga an cika roƙo misali to duk abin da ake ta ƙoƙari muna ƙoƙari dai mu ga masallacin duk wani abu da yake bukata ya zama masallacin ya samu kada ya zama ana ta zuwa ana karatu ana neman taimako hukutu kuma ga aikace aikace da ya kamata a yi ba a yi su ba misali daga ciki akwai magana ana son in sun samu ne ya ce an zagaye nan wurin a masallacin nan an yi wurin alwala ga maganan bowl da ake nema shi ma har yanzu shiru babu wani bayani an yi bayanin cewa ana bukatar bowl sannan can saman akwai kofofi guda hudu da ya kamata a ce an sa a saman ba a sa ba shi ma sannan kuma bayi akwai bayi da ya kamata shi ma yana bukata a sanya mai kofa kofa wanda za a rufe shi shi ma babu sannan ga maganan bobulari na saman can ya yake da suna gaban nan ya kamata a ce an sa bobulari saboda yara ko da an haura da yara eh, ba za su faɗo ba sannan wurin hawa ɗin shi ma yana da bobularin da ya kamata a ce an samu to duk ba a sa ba saboda haka dai ana ƙara sanatar da yan uwa wayannan su ne babban aikace-aikacen da suke mu? kuma in sun samu ne mun yi magana da wanda za su yi aikin bayi da sun ce suna su za su yi bayi to amma yanzu ana buƙatar a samu wanda za su yi kofa ɗin na bayin kawai in dai yi kofan bayin to su za su sa abubuwan da ake buƙata a sada in ga sai yi maganar ruwa bohol da za a ja ruwan ya sama wanda zai dinga zuwa can yanzu maganar kofan ne na bayin shine damuwa dan yanzu babu kuɗi a ƙasa yanzu ma ana bin mu dubu goma na abin da ya shafi da dai to kun ga dai yanayin aikace aikacen da ake da kuɗin in an amsa ba wai ana wani amfani da su a ana aikace aikacen masallaci ne da su akwai kalmomin da nake yawan maimaitawa a yi hakuri ina maimaitawa saboda wasu dalilai eh, dole ne a dinga maimaita su saboda wasu mutane suna gefe yanzu ko suna zaune suna jin idan an samu kuɗi wani tunanin shi ko an gaya mushi ko ya ji wani labarin ayin an samu kuɗin ma ana rabawa ne ko malam ne ake ba ko kaza da kaza to yana ƙara mai mai wallahi ba abin da ake ba malam ana ni dai ban sani ba ni nake muke neman taimakon nan mun taɓa ganin an ɗauka an miƙa wa malam ba ko yi kaza ko yi kaza misali ko menene matsalolin shi ta so malam shi ya san yadda yake wannan ɗin shi babu wanda yake ɗaukan wani kuɗi daga cikin wannan kuɗin amika. ana amfani da wayannan kudaden ne ne wurin aikace aikacen masallacin so da haka idan mutum ya ba da gudunmawa to ku sani aikace aikacen masallacin ake yi yadda ya kamata a ce eh, ana mayin haka din to amma kuma hakan ba zai yi ba mutanen da suke da tunanin eh, kudin ma da ake samu ga aikin da ake da shi ana tunanin to ana ba wani ne to ya ma za a kawo maganan eh, wannan ɗin to saboda haka da Allah a dai ko da ka ji wani tunani ko wani ya baka wani bayani to ya baka ne son zuciya ko wani bayani na shi ko dan ya fuske shi da sauransu amma hakikanin gaskiya wannan shine abin da ake da wannan faɗa kuma za mu zo da takaddun insha Allah duk abin da aka siya na saman za a yi bayanin an sai kaza an sai kaza an sai kaza ga kuɗaɗen ga total idan za a samu wanda zai buga an sai kaza naira kaza naira kaza naira kaza sai buga ya gani kudin sun kai ko ba su kai ba saboda haka wannan shi ne babban abin da yake gaban mu na wannan sama da saboda haka kowa ya kokari a ba da gudunmawa muna neman dai maganar kofar nan na bashi in sun samu ne in zai yi a ce a yau an ɗan yi kuma ji an sai wannan kofa da saboda in har aka sa kofar to su sun shirya za su su sa abu sun auna da abin da za su gudanar na abin da ya shafi bayi din sun yi maganar kofar ne na ce to gaskiya sai dai an yi bayani idan an samu wanda zai wannan dan bamu da kuɗi a ƙasa gaskiya to wannan shine a ce ah, idan akwai mai ƙarin bayani musamman suna kama da wasu wa wani ah, to ƙarin bayani dai kamar guda biyu ne na farko ayyukan nan da zane kawai yanzu za kan ci akwai wanda wajen ta suke akwai wanda kuma gaskiya sai an nemi taimako daga waje kamar maganar bawon wajen ana maganar kusa kusa dubu ɗari uku da hamsin ko haka inda za a yi bohol jikin kyau ana ce wanda su tsara yi wannan kudin ba za a dire ke nan ba ta amma iya wannan na kofa dubu goma aka ce kowa ya ɗan ba da nan wani abu yake da shi misali tsara tare cewa za a iya tsara yi wannan kudin abin da za a iya yi a majalisi a yi wancan kuma da ke da yawa to a duk wanda ya san akwai wani da zai iya mai magana sai wani mai kuɗi wannan ba gurin shi kamar bai mai ma fitar da komai ba lokaci daya zai iya zuwa ke so idan masallaci da ma aiki ya ce tafai a nuna ne masallacin misali tabbatar cewa aikin zai yi za da ya ba da mu Ya ku lura cewa gidan malam wani ke zuwa wurin karatu da yamma ga a yi